Karfe 5 da minti Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutane Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. Da yawan ƙungiyoyin fararen hula ne suke ɗauka wani horon ƙarawa juna sani a kan kare haƙƙin ɗan adam wanda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH da DECAF suka shirya. malamai na makarantar cs musa mummuni jarmakwai da ke agades an rarraba su a waɗansu yankuna dalilin shirya yajin aikin da suka yi a rahotonmu na musamman za ku yi cewa malamin jami'a jihar tilaberi ya yi bayani yadda manoma za su rinka amfani da fitsari a matsayin taki. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A jiya a cikin jerin shirye-shiryen da aka kawo a kan batun azumi an yi magana a kan mata masu ciki da kuma masu shayarwa da ake iya da ake azumi. Bayan shi kuma akwai mutanen da ake sawakawa yin azumi a cikin wannan wata. a cikin wani yanayi ne ake iya sauwaƙawa mutum azumi kuma me ya kamata ya yi a ƙarshen watan azumi ustaz mustapha ahmadu ga abin da yake shaidawa rafika a tahir mai balaguro mai wucewa da baya gida da baya da abinci an ɗauke masa nauyi wanda bai da lafiya cutar da ba ta warkewa shi ma an ɗauke masa nauyi yanzu waɗanda an ka ɗauke ma nauyi kwata-kwata mutumin da bai balaga ba yaro shi an ɗauke masa kwata-kwata yin azumi mahaukaci mai hauka shi ma an ɗauke masa yin azumi baki ɗaya da tsofaffi su ma an ɗauke masu yin azumi amma waɗanda suka mallaki hankalinsu ko kuma uwayensu suna iya fidda musu abin da ya kamata su fidda ga mambobin iyali a karshen azumi amma ba dole ba ne su yi shi amma waɗanda ya kamata su ramka su ne mara lafiya da suka warke da mutanen da suka balaga da suka balaga ko kuma su ciyar da miskini ko kuma ba shi halin abin da zai yi dafuwa domin mutumin ya yi dafuwa ya ci abincin da ya girka Hukumar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta ƙasa CNDH haɗin gwiwa da DECAF a yau da safen nan sun shirya wani zaman taron ƙara wa juna sani ga ƙungiyoyin fararen hula a na Yamai bisa bunƙasawa da kuma kare haƙƙin ɗan Adam. Uwar gidan Kaku Fatsuma mataimakiyar shugaban hukumar CNDH a hirarta da Fati Malam Yaro. Horo ne za a musu fuskan tsaron ƙasa. Za a gwada musu yaya ne ya kamata a yi kowa ya kawo gudun shi buskan wannan horo na tsaron kasa don yau wannan eh, soshawa da muke fata ubangiji allah kama musu allah kare su kadai ne ke irin wannan hikima amma sai muka ce a ya kamata duk wani mutane da na gaida wani ya zamanto su kama duk al'umma kasar nijar ta kama saboda kasar nijar ta kwana lahiya ta tashi lahiya tunda yau wannan abu ne wanda yakin wannan na 'yan ta'adda abu ne wanda ya shahi duka eh, gundumomi na gewaye da kasar nijar da kasar nijar ma ciki saboda shi ne muka ce to mu ma za mu ka mu wannan hukuma mu ta ba da wannan horo saboda a samu a walar da abin da ake ciki mutane su san me ake ciki da menene gudunmuwa da ya kamata a kawo saboda nijar ta kwanta lahiya ta tashi lahiya Ranar 28 ga watan Maris ne a nan mai aka girka wani kwamitin kimiyya mai kula da tsara bakuloriya a yanki Yemowa. Cikin kwamitin aikin kwamitin shine shigar da shawari na kimiyya na yankin da kuma tattaunawa na masu ruwa da tsaki na ƙasashen da tabbatar da tsara bakuloriya a bai ɗaya kamar yadda kamfanin dillancin labarai INP ya ruwaito goma sha tara ga watan juyan ne za a fara jarabawa bakaloriya a wannan shekara malamai shida na makarantar cs musa mummuni jarmakwai da ke agades an rarraba su a cikin da'irar ingal adar bisanat ciro zirin saboda sun yi yajin aiki daraktan ilimi na jihar ne ya ba da umarni a ƙarƙashin jagorancin majalisar shawara ta jiha Wannan sauye-sauyen abu ne da ya zo a tsakiyar shekara na karatu, abin da ya zo wa ƙungiyar malamai a cikin bazata. Mumuni Abdullahi mataimakin wakilin ƙungiyar ga abin da yake cewa. Mun yi mamakin wannan mataki domin ya shafi wani adadin malaman makaranta waɗanda su gaskiya sun amsa umarnin ƙungiyar su na yin yajin aiki. Dalilin ma wannan hukunci alhali kuma abin da muka sani bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma na Nijar. Nijar ta rattabawa hannu hakan bai zama wata hujjar yin wannan hukunci ba ga ma'aikaci. Shekara na shirin karewa kuma yanzu an canzawa malamai wurin aiki. Wannan yana nuna an ɗauki matakin ba tare da yin shawara ba mu zambi hanyar doka domin ganin an soke wannan mataki a cewar daraktan ilimi na jiha wannan malamai suna amfani da kungiya domin hana karatun boko ruwa gudu isa mai danda a hirarsa da musa maman Waɗannan malaman makaranta eh. shida sun kafa wata ƙungiya a cikin wannan makaranta kuma wannan ƙungiya tana hana hukumar makarantar ta yi aiki ko yaushe suna zuwa yajin aiki abu mafi muni shine suna dakile tafiyar makarantar ta hanyar hana ba da makin yaran ganin wannan matsala shugaban makarantar ya kira wani taro tare da uwayen 'yan makaranta ta hanyar kujes da ya ɗauki niyya da buƙatar makarantar da ta kure dukkan malamin da ke hana ci gaban makarantu domin magana ce ta makomar ɗiyansu. A matsayina na darakta janar malaman suna da wuyar tankwasa. Kenan ya dawo gare ni na ɗaukar matakin kai su inda za a maido su ga hanya cikin sauri. Abin da na yi za mu ci gaba da irin wannan a cikin makarantu domin hana irin waɗannan malamai su gurɓata makarantu. Duk wanda ya gurɓata ci gaban makaranta za ya fuskanci irin wannan mataki. Domin inganta samar da ilimin 'ya'ya mata a cikin jiha, Daraktan Ilimi na Difa ya tsara wani tukunci ga 'yan mata da suka fi kuzari a cikin makarantun boko 45 inda 'yan mata 135 suka amfana da wannan tukunci a wannan sati. Ɗayabu Ardo, daraktan kula da ilimi na jihar Difa a hirarsa da Gidi Abdulrahman. Mun nemi mu halarci wannan bada kyaututtuka domin shaida farin cikinmu game da wannan fasa'a na babbar ma'aikatar ilimi ta Agadas. Haka kuma da baku kwarin gwiwa na ku kasance daga cikin fitattun 'yan mata domin ku amfana da waɗannan kyaututtuka kuna iya samun su. Shiri ne mai kyau domin ingiza mata na su dukufa ga aiki haka kuma da su ci gaba da tura ɗiya mata makaranta domin a lura cewa domin ingiza adadin shiga makaranta dole a mai da hankali kan 'yan mata su ne suka fi yawa sosai kuma mun lura cewa suna da rauni kenan a rika sa su ido a ba su kwarin gwiwa na su ci gaba da kasancewa cikin tsarin. Ranar 25 ga watan Maris, wata tawagar haɗakan ƙungiyoyin fararen hula na Agades sun tattauna da al'umma ƙaramar hukumar karkarar Danet da ke cikin gundumar Alit. Manufar shine wayar da kai a kan sakamakon haƙar ƙarfen Iraniya musamman ma tasirinsa ga mahalli. Alasan Barka, shugaban gamayyar ƙungiyoyin a hirarsa da Anise Karim. Mun je Dannata domin dafawa al'ummomi na su haɗa takardu koke-koke na haɗin gwiwa. Muna ci gaba da tuntuɓar al'ummar da ta ba mu amincewarta da mu wakilce ta da kuma ƙwato 'yancinta dole sai mun rika sanar da su da ci gaban halin da ake ciki na shari'a da su sumida. Hakika mun bayyana ƙalubale na haƙar uranium, ƙalubalen kiwon lafiya na jama'a, ƙalubalen muhalli. Mutane sun gane da kyau musamman ma labarin da aka ɓoye a tsawon shekaru 40 a yau gashi an bayyana shi gaban mutane na cewa iranian na tattare da illoli na lafiyar dan adam domin yana kama kwayoyin halitta na dan adam mun fito daga wannan taro cike da kwarin gwiwa tare da amincewar waɗannan al'ummomi da aka kiyasta su a wurare biyu na imuraren da sumida zuwa 23,535 na mutanen da abin ya shafa A cikin da'irar Alela da ke cikin gunduma birnin Kwanni, garin Tsaika ya kumshi al'umma dubu uku zuwa dubu biyar. Wannan al'umma suna fuskantar matsalar ruwa dalilin lalacewa famfo da suke amfani da shi. Shaibu Amani, daraktan kula da albarkatun ruwa na birnin Kwanni a hirarsa da Asuma Arzika. famfa na namu na mun tsaika ya tsaya kwata-kwata kuma mun tsaika babban gari ne a yanzu dai lissafin da aka yi na shekara ta 2012 yana da mutum kusan dubu uku kenan yanzu in aka yi a yau ya samu mutum wajen dubu hudu zuwa biyar to kaga mutum dubu biyar ba su da ruwa abin ba karamin matsala ne kun ba su da rijiya ruwan nasa na tabki kun ba su shawuwa kina abin ya dai zama babban matsala to duk da haka nan gwamnati ta yunkura ta ba da aikin za a sabanta musu wannan shato nasu komi sabo za a musu insha Allah kamar kiran da muke kullun nan akwai matsaloli su kula ga famfuna tunda yanzu akwai 'yan famfunan mu wa'anda za ba da example ga sanan tsaye su kuma wannan ba wani abu ne ya kawo su tabi'a 'yan gari ce ta tsaye da famfo To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman domin yada amfani da fitsari a matsayin taki zuwa ga manoma masana sun ɗauki hanyar wayar da kan jama'a a cewar masana ganin cewa mafi yawan ɓangaren manoma suna da talauci ba sa iya sayan taki domin gonakinsu kenan suna iya amfani da fitsari ganin mahimmancinsa. Dr. Saini Bodo Bashiru, malamin jami'a bubakar Ba da ke tilabiri ya yi bayani yadda ake iya amfani da fitsari a matsayin taki. Bawali ba takin gargajiya ba ne, amma taki ne na zamani kamar ure da ke kumshe da sinadaran azot kuma manoma ke amfani da shi a cikin gonakai da noman gandare. Ganin cewa bawali na kumshe da sinadarai iri ɗaya kuma taki ne da muke iya sarrafawa da kanmu. hakan yasa muka rukufa wajen yada shi kowa ya fahimta musamman ma manoma ganin cewa ba su da isasshen karhi ba su mallaki bisashen da za su iya ba su isasshen takin da zai wadatar da gonakansu ba ko kuma su sai takin zamani da zai ba su damar bunƙasa albarkatun nomansu ba hakan yasa muka yi wannan tunanin muka nuna musu cewar wannan bawulin da kuke yi maimakon ya rinka kwarara yana ɓata ruwan ƙasa gara ku rinka amfani da shi saboda taki ne mai inganci. To yaya ake iya amfani da wannan bawalin da aka tanada? Bawali na kumshe da sinadarin azot mai tarin yawa. Misali idan kuka duba inda jakai ke hutsari ko kuma a makaranta wuraren da yara ke bawali shibka ba ta hutowa a kai. Me yasa saboda bawali na da kabari sosai dalilin cewa yana kumshe da sinadarin azot mai yawan gaske. Dole ne sai an kara mishi ruwa don ya rage kabarin. Misali litir ɗaya na bawali sai an zuba litir ɗaya na ruwa don ya rage kabari. kenan kun samu litiri biyu na taki wannan wani tsari ne da zai ba ku damar ninka adadin takin naku ta wani fanni kuma lokacin damana ganin cewa ƙasa bata da tauri ba ma sai kun ƙara mishi ruwa ba don ya rage mishi kabari kuna iya zuba bawolin takiyanki da zarar an yi ruwa an ɗauke kuma za ku samu sakamako mai kyau akasin haka na iya faruwa idan kun zuba bawulin kai tsaye kuma ruwa bai sauka ba wannan na iya sa shifkokin naku su mutu saboda zahi tunda bawulin ba a sa mishi ruwa ba yana da ƙarfi sosai Shin ana iya amfani da bawali cikin noman damana da na gandari? Ƙwarai ko ana iya yin amfani da bawali cikin noma da aikin gandari. Ba wai zuba shi bane za ku yi kan shibka kai tsaye, za ku zuba shi ne cikin ƙasar. Amma ko da kuwa ya zuba a kan shibkar baya da wani akasi, tunda in kun yi ban ruwa, ruwan zai wanke shi. Amma ku kiyaye, ku zuba shi cikin ƙasar zai yi amfanin shibkar. Idan kun ci ganyen ba za ku ji iskan bawalin ba. To madalla masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan a sha ruwa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.